ya tuka mm. kai fitar da hayaki yake maza maza hayakin wani tun da safa ba abin da na ci ba ba wanda wallahi ba abin da na wani tun je haka dobul ne ko ruwa ban sha ba da sake idan ba ka ba Allah sai ne tan naira da zaka shafi a wata ba wallahi da sake Kuma dan buro ba yau dabar ma bai bai wakilci dabar ba ma wai da kon ma in ka je ba za ka samu ba da kuma ba sai ya je ba sai ya yi ya ba zama kawai in muka dan samu kowa ne wannan banza dai wasa yaji ne Yare gado. Gaskiya ku kuna wuta wallahi tallahi. Ba ku kwata kwata kana jin daɗi mu ba. Ko ana garin ba kai. Ana ta jin gari ku kuna ta wani. Ah, maza je. Ya ni dan ku aka jirim jirim ne kace wani wanda aka yi rasuwa. Wallahi kan mu nake tabbatar da hayaki. Rasa abin da zamu ci wani muke ga ma yau dan ku ba har ya cuta. ko ga kun karya ma yanzu na fito ne aran gama da wata mai rogo ba mutumin ka tasa magana yake tun da ni wallahi kafar yunwa kamar sararin murhu ne wallahi wani ya complain yake motin dai bai ta bai a ce na yi dare na yi dare a dan taho da mai rogon nan rogo ah, a ce a ah, kai haba guys ku tsaya mana kowa zai ci mu kadai ne ne ba kai ka ce almajirai kar ka bar ta ba yanzu an koma almajirai sai ka ce almajirai wani yunwa ta almajirai mun tsaya dan al yawwa ko a sai ku bari a zanna wannan To bismillah kamar da imani na annabi ce ya koshi. Ido ba? Ha? Ni da abun ma ba za a bar ni cin koshi ba? Wani abu da me yayi kama? tawo da abun nan. Ko ba gamu ba? A ba to ana na a ha ba. Ai ba ka hamu ba. ai kun ji hafin ta gana ba kamun gata Allah ka idan ba ka ci tura ta ba shoge ne ko biyar ruwan da ita ba ka mun gata a kai idan ba ni yau kan kafu ma a wajen na wallahi kafu nan ya kusa kashe mutane ba Allah ji ne muna gayi muna gayi ka gan su ko irin su shige a mota amma ba abin da za su yi na haka nan suke alhaji ai gaba ɗaya mace ma ni aikin ma yanzu na hakura a yakin yake ba ya samuwa sai fitina yin boko a wajen bokon ba abin kai bokon ba ga kwalin bokon nama a je ba kana aiki ne to Allah mu faskare zan yi aka ce wani ya riga Allah Allah wallahi kai kana ruwa kalo kai eh, moya ma dai ba a saya yanzu kai din moya zaka tura wallahi moya na fara tura amma wallahi ba ciniki ya kamata da ku ga sami din wani business da zamu wanda zai kalo kun san me me ya za na yi kidnapping kawai za mu koma Allah ana samu kuɗi ne? Ni fa in za a samu kuɗi alhaji ko ne ne zan yi? Akwai na zo ba. Kai an ku. Akwai alhaji Musa. Kai ba. Akwai alhaji Usman. Kai ma na san akwai. a ba su kuɗin anguwar ba sa ne. To ni ma akwai Allah dan tata. Me sunan dan tata ne ka za su yi. Allah mu afka mai alkur'ani. Kai akwai akwai akwai wani naji ana gayan sa fanna ga gaskiya shi ya kamata mu je mu fara kamawa za a fi samun kuɗi a wajen sa ba. Wai. Burutai mana. 무릎 떼.